sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da alo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Laraba 28 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. Tsohon ministan tsohon shugaban Isra'ila kuma tsohon firaministan kasar Shimon Peres ya mutu yana da shekaru 93. sannan ma'aikatan ceto a egypt jiya talata kuma sun tsabo gawarwakin bakin haure wanda suka nitse a cikin jirgin ruwan masunta kotun ƙasa da ƙasa kuma jiya talata ta yanke wani babban hukunci da ba ta yanke irinsa ba to kanin labaran kenan mai yiwa yau majalisar wakilan najeriya ta dakatar da abdulmumini jibrin saboda zargin zubar mata da mutunci shi kuma ya ce yanzu ma ina tunani ko in naɗa ma aikin in ajiye musu in naɗa hannun wando na da riga na gaba ɗaya in fuskanci wannan zancen yaƙi da cin hanci da rashawa. su kuwa ƙasashen yammacin afirka renon faransa ƙoƙari suke su yi bugun ƙwab ɗaya ma ta'addanci duka yaƙin muna fata in muka shiga cikin shi kwarai-kwarai mu samu solution kuma saboda yawan faɗe an fara hana ma ƙananan 'yan mata talla a jihar adamawa duk wata yarinya da muka ganta tana talla za mu bi ta mu je gidan iyayenta mu kama iyayenta mu hukunta su kuma kamar kowace ranar laraba sahaba imam aliyu na tafa da shirin dimokuraɗiyya a yau amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a tsohon shugaban isra'ila kuma tsohon minister kasar shimon peres wanda ake cewa ya share tsohon duk shekarun kafa isra'ila yana bauta mata ya rasu yana da shekaru 93 a duniya peres wanda ya huskanci kasawar jikinsa makonni biyu da suka wuce ya rasu ne a yau laraba a wata a wani asibiti wadda ke garin hamusha kusan duk wani babban mukamin siyasa da ake rikewa a ƙasar tashi kama daga prime minister ministan tsaro ministan harkokin waje da shugaban kasa duk paris ya rika su haka kuma a duk tarihin isra'ila shine ya fi kowa dadewa yana zama dan majalisar dokokin kasar mukamin da ya rike na tsawon shekaru 48 kuma abin mamaki perez dai ba dan kasar isra'ila na asali ba ne an haife shi ne a kasar belarus sannan ya koma isra'ila da zama yana yaro dan shekaru goma sha ɗaya kacal da haihuwa lokacin ma isra'ila tana ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya masu aikin ceto a masar a jiya talata sun tsamo garwakin bakin haure da dama da suka nitse a cikin jirgin ruwan masunta a gabar tekun mediterranean wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu sama da 200 a hadarin jirgin ruwan da ya faru ran 21 ga watan nan na satumba waɗanda suka nitse sun ce wato suka tsira sun ce kamar mutane 450 zuwa 600 cikinsu har da mata da ƙananan yara da dama aka cusa a cikin jirgin ruwan da ya nitse a garin Rosetta mai tashar jiragen ruwa aka tasar wato aka tasar ma nahiyar turai hukumomin sojin ƙasar misira sun ce galibin waɗanda abin ya shafa 'yan asalin kasar masar ne daga yankin nile delta kuma mafi yawansu matasa ne da suke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa turai don inganta rayuwarsu amma kuma wasu rahotanni na cewa akwai 'yan kasashen afirka da dama da kuma wasu daga cikin wato daga syria jama'a kuta sauraron wannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryan amurka washington dc To sai kuma wannan labari da ke cewa a wannan babban hukunci da ba taɓa yanke irinsa ba, kotun ƙasa da ƙasa jiya talata ta yanke wa wani mutum mai tsaurin ra'ayin musulunci hukunci bayan da ta same shi da laifin nakasa wasu kayan tarihi masu muhimmanci a ƙasar Mali. Wannan ne karo na farko da kotu da mazauninta yake hig ta yanke irin wannan hukuncin laifin barna a matsayin laifin yaƙi kuma ta yanke wa Ahmad alfaƙi almahadi hukuncin ɗaurin shekaru tara a gidan yari laifin da almahadi ya aikata ya isa a yanke mishi hukunci har tsawon shekaru talatin to amma kotun ta yi la'akari da amsa laifinsa da kuma nuna da damansa akan irin abubuwa da ya aikata da kuma gargaɗi da ya yi wa sauran musulmi kaɗa wani ya sake maimaita irin wannan ɗanyen aikin an ɗora masa laifin jagorantar lalata tsofin masallatai wanda aka gina su tun shekaru ɗaruruwa ta hanyar amfani da gatari da kuma injin motocin bulldozer a birnin tumbuktu mai cike da tarihi yayin da ƙungiyar tsagirin Islama suka kwace yankin arewacin Mali a shekarar 2012. Mazauna birnin na tumbuktu da suka shaidi rusa wannan wuri na ibada sun ɓarke da shewa a lokacin da suka ji hukuncin da aka yanke mishi. Wani jagoran yawon buɗe ido ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa ko shakka babu an yi wa kakanninsu adalci a wannan hukuncin da aka yanke ma mahadi ƙungiyar ɓangaren cobra ta jama'iyyar ssdm ta sudan ta kudu da ke ƙarƙashin shugabancin david yau yau ta sha alwashin za ta sake ƙaddamar da yaƙi a kan gwamnatin shugaban ƙasar salbakir saboda gazawar shi wajen cika alkawuran da ya ɗauka na yin aiki da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar 2014 yau yau shine ya sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiyar tare da shugaba kir a watan mayun shekara ta 2014 wacce ta baiwa yankin fibor 'yancin zama wani bangare mai cin gashin kansa a wannan lokacin da aka nada yau yau ministan tsaron kasar amma dai 'yan jam'iyyar da wato 'yan jam'iyyar ta 'yan tawaye sun zargi gwamnati da yin watsi da sauran abubuwan da ke kunshe cikin yarjejeniyar wata cocin da bishop Paret taban ke jagoranta ce ta jagoranci hidimar shimfiɗa ƙula yarjejeniyar sulhu abin ya sa aka zo ƙarshen tashin hankalin da ya laƙume rayukan ɗaruruwan mutane da kuma janyo asarar ƙadarori masu ɗimbin yawa. ta dai an rantsar da shugaba Ali Bongo Ondimba a matsayin shugaban Gabon a karo na biyu na tsawon wani sabon wa'adin mulki na shekaru bakwai bayan da ya lashe zaɓen da aka yi da 'yan ƙuri'u kalilan a wurin shagalin rantsar da shi a jiya talata shugaba bongo ya yi alkawarin zai mutunta dokokin kasar kuma zai tabbatar da adalci kan duk ɗan kasar ya kira ga a tattauna da akan harkokin siyasa amma ɗan takarar adawa jinping ya yi watsi da wannan batu yana zargin shugaba bongo da satar zaɓe nasara da bongo ya yi da ƙuri'u 'yan kalilan kamar dubu shida ya janyo matsaloli ga shugaban wanda iyalinsa suka shugabanci ƙasar mai arzikin man fetur da ke tsakiyar afirka har tsawon shekaru 49 ƙungiyar ƙasashen afirka da majalisar ɗinkin duniya sun amince da zaben shugaban amma ƙungiyar tarayya ta turai ta nuna nadamanta a kan sake zaben shugaban inda ta ce ba a yi adalci ba wurin kirga ƙuri'un. To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. To bari mu fara yada zangon daga nan wato daga birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wasu majiyoyi ke nuna cewa yau fa za a yi ta ta kare ko kuma a shiga wani sabon babi a takaddamar zargin cuwacuwar kasafin kuɗi a Majalisar Wakilan Najeriya inda ɓangarorin biyu ke ci gaba da karce ƙasa. Nasiru Adamu El Hikaya gare ka. Yau ake sa ran kwamitin ladabtawa na Majalisar Wakilan Najeriya zai gabatar da rahoton sa kan tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Abdulmumin Jibrin wanda ya ki bayyana gaban kwamitin. Majalisar dai ta ba wa kwamitin umarnin bincika zargin zubar majalisar mutunci da Jibrin din yayi ta shararren batun a ringizo ko cushe a kasafin kuɗin Najeriya na bana. Shugaban kwamitin labarun Majalisar Abdulrazak Namdas ya ce kwamitin ya kammala aikin sa da ba da damar zama bainar jama'a amma duk da haka Jibrin ya ki halartar zaman. An ba shi dama ne don tsarin mulkin Najeriya ya ce duk wanda ake so a a da shi a ba shi dama ya zo ya faɗa nashi to an ba shi dama shi bai zo ba wannan kuwa ba zai hana wannan kwamitin aiki ba kuma kwamitin chairman yace su sun kira shi sun jira shi bai zo ba don haka sun kalmala binciken su kuma idan Allah eh, za a kawo magana a zaure kuma eh, duk abin da su suka faɗa sai mu duba in majalisa ta amince da shi to sai a yi aiki da shi. Nan da kowa zai ɗauka za ku dakatar da shi daga majalisar nan. A'a ai dama ne aka ba shi zo ya nuna ma 'yan Najeriya gashi gashi gashi ga abin da ya faɗa. to tun da yaki a yaki ba zai je ba bai za a mishi wanda sai kuma aikin kwamiti ne kawai ta zo ta ce gashi rashin zuwan sa ma shi ma an sami ai a martanin sa Abdulmumin Jibrin ya ce bai damu da duk matakin da majalisa za ta dauka ba dan yana ganin ba za ta yi masa adalci ba yau na gada dama sai na da aikin gaba ɗaya man ce ba na yi mu suna na da bebeji 2011 su suka same ni suka roke ni suka ce in fito takara 2015 ma na ce na gaji ne tafiya na zan yi yanzu ma ina tunani ko in nada ma aikin in ajiye musu in nada hannun wando na da riga na gaba ɗaya in fuskanci wannan zancen yaki da cin hanci da rashawa suna nan suna ta irin wannan kulle-kullen da sauransu amma ƙarya ne in daidaita da wa dan me mutumin da na fito ba su ɗaya ba su bi ba na ce ɓarawo ne ɓarayi ne inda ya sun ce ne ai babu yadda za a yi a ce wai zan wani daidaita kawai abin da nake so addu'a ne ni kuma wallahi tallahi zan burge tarakan Najeriya za a jira ga matakin da zauren majalisar zai ɗauka hakanan da cigaba da binciken lamarin da hukumar yaƙi da cin hanci AFCC ta ba da tabbacin ta fara yi Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Haka dai, to a gaida kuma Nasiru daga Majalisar Wakilan Najeriya bari mu leƙa taron 'yan majalisun yammacin Afirka renon Faransa da ke taron a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar don neman mafita game da yaƙi da ta'addanci da sauran rigingimun yankunansu. Suleiman Muni Barma gare ka. Muhimman batutuwa uku ne ke kan teburin wannan taro na kwamitin CEP da ke hada 'yan majalisar dokokin kasashen Afirka ta yamma masu amfani da kudaden sefa waɗanda a yau su ke ɗanɗana kuɗa a sakamakon matsalar tsaron da ta'addabi duniya misalin yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare a ƙasashe irin su nishiyar mali cote d'ivoire da burkina faso a sanadiyar rikicin boko haram a nigeria da na akmi da mujawo a ƙasar mali wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake samun barkewar rikicin cikin gida a wasu ƙasashen yankin saboda haka kwamitin na cep ke fatan ɗaukar matakai a kai in ji madam fatima dubu dogo mataimakiyar shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki na cep mutanen ƙasa da ba shi tsakanin kansu ya ake a shirya su kuma yakin nan na 'yan ta'adda muna sa a koya muna kakane ake yi a samu shiri don a zo ga lahiya mu 'yan majalisa muna son mu ma mu ɗauki wannan harka ga kanmu tunda abin ya shahi population duka yakin muna fata in muka shiga cikin shi kwarai-kwarai mu samu solution. Bayan haka taron na sai ife karo na 22 na son duba batun yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen Afirka na yankin Karayib Pacific ACP da a bangare ɓangare takwarorinsu na nafiyar Turai. Yarjejeniyar wacce ake yi wa lakabi da APA e ta haddasa tayar da cijiyoyin wuya daga ƙungiyoyin kwararen kula da na manoma da makiyaya a can baya. bayan da masana suka nuna ɗari-ɗarin yiwuwar yarjejeniyar za ta ba ƙasashen turai damar mamaye harkokin noma da na kasuwancin nafiyar afirka saboda haka kwamitin 'yan majalisar ya gayyato ƙwararru domin su baje wa mahalarta wannan taro alfanan da ke kunshe a cikinta in ji shugaban kwamitin cep da su lansina d'aucuns za dai a ci gaba da gudanar da wannan taro har zuwa ranar ɗaya ga watan oktoba inda a ƙarshe mahalartan za su bullo da shawarwarin da ake sa ran zartarwa a ɗaukacin ƙasashen afirka ta yamma mambobin ƙungiyar imowa masu amfani da kuɗaɗen sefa Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, bari mu dawo Najeriya inda ganin yadda wasu matasa suka kafa wata ƙungiyar ma 'yan mata a jihar Adamawa. Sarakuna suka ɗau matakin hana bara, Ibrahim Abdul wato hana wato talla. Ibrahim Abdul Aziz gare ka. sakamakon bular wata kungiyar jagaliya da daba da wasu matasa suka kirkira a jihar Adamawa wanda yanzu ma ake lakabi da inshila da aikin su shine karbe kudade wayoyin hannu da kuma jaka daga hannun yan mata suna musu fyaɗe yasa yanzu wasu rakuna a jihar ɗaukar matakin hana talla dan isan adama hakimin jimita da ke fadar jihar alhaji ino baba faris ya ce sun ɗan wannan mataki ne ma sakamakon irin tu'annatin da waɗannan matasa ke yi a yanzu na baya bayan mako shine fyaɗen da matasan suka yi wa wata yarinya da har kai ta rasa ranta wasu yaran su wai shila group suna kwace kayan yaran mata su je su kwanta da su a cikin daji ta su gudu da su kwana da kwanaki yarinya ba gane ta ba shine muka ga ya kamata na kafa doka duk wata yarinya da muka ganta tana talla za mu bi ta mu je gidan iyayenta mu kama iyayenta mu hukunta su don abin da zaka samu a wajen yarinya da take talla na zaman ta lafiya a gidanka Yafi mana alheri yaran matan nan iyayenmu ne bai kamata mu yi wasa da su ba a ba yarinya talla tana suna tallan gyada su wani gujiya su wani menene ba za mu yadda ba wannan gari ni ne shugaba ni ko ni nake da garin nan ban yadda yarinya ta dauki talla ba to ko me iyaye da su dokan ta shafa ke cewa mm, to wannan dokar doka ce wacce take da kyau amma dokar ya kamata a ce ya yi zama da jimillolinsa da masu angwanninsa a dan tara wasu iyaye sabili da a fahimtar da su kyakkyawan manufa da yake kan wannan dokar kuma zai fahimci menene ra'ayin mutane akan wannan dokar alhamdulillah dama irinsa muke so don abubuwan da mu muke gani ballantana mu da muke zaune cikin kasuwa abun ya wuce eh, min shirin ya koma mahalaka gaskiya hakimi ya yi zurfin tunani wannan dokar yanzu an yi gaggawa a kanta don mutane suna cikin matsi yawanci yaran nan su suke taimaka wasu abubuwa suke kawa wasu kuma iyayensu ma ba su da lafiya wasu iyayensu sun rasu to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar adama ma ta ce tuni fa ta soma kama irin waɗannan ɓata garin matasan to amma kuma ta nuna ɓacin ranta game da yadda wasu ke neman bata mata suna dangane da wannan kamen da suke yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to lallai fa kuma gaida ibrahima yanzu kuma ga sahabu imam aliyu da shiri na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba muhawarar da 'yan takarar shugabancin Amurka suka yi da tasirin takan demokradiyyar ƙasar da sauran duniya. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin 'yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da ta Democrat Hillary Clinton suka kara zagaye na farko cikin muhawarori uku da za su yi kamin zaben ƙasar da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Um, I have thought about this quite a bit. Yeah, for 30 and years. I have, uh, well, not quite that long. Uh, I think my husband did a pretty good job in the 1990s. I think a lot about what worked and how we can make it work again. Well, he approved million NAFTA. new jobs. He approved a NAFTA, balanced budget, which is the single worst trade deal ever approved in this country. Incomes went up for everybody. Mrs. Hillary Clinton take mai da martani ga Donald Trump wanda yake cewa sai yanzu za ta fara tunanin kare kamfanoni daga barin Amurka. Shine ta ce a'a na yi tunani a kai na lokaci sai kara baki ya ce na shekaru talatin ko 'yan kallo a zauren sai suka yi dariya. sai ta ce a'a ai bai kai haka ba ta ci gaba da cewa a sani na dai mijina ya aiki mai kyau a wajajen 1990 Trump ya ce a zamanin sa aka amince da yarjejeniyar cinikayya da Mexico da ake kira NAFTA ita ce gurɓatacciyar yarjejeniya kan cinikayya da aka taba kullawa a tarihin ƙasar nan inji Trump yana magana tana magana tana cewa a zamanin sa wato mijinta na wato kowa samunsa ya karu a ƙasar nan Mun gayyaci Malam Shehu Yusuf Kura mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma tsohon ma'aikacin wannan tasha domin jin abin da ya sa ake waɗannan muhawarori a Amurka da kuma tasirin su kan tsarin demokradiyya. To, sahabu wannan abu kamar al'ada ta zane musu. idan za ka iya tunawa a tarihi muhawara ta farko da aka fara ita ce wacce aka yi tsakanin sanata john f kennedy da kuma mataimakin shugaban kasa a lokacin na richard nixon a shekarar 1960 wato a talabijin kenan ko A talabijin a wannan lokaci eh. shi ne gaba ɗayan amurka aka ci hankalin sai a karkata domin ga 'yan takara kuma wannan ana ganin kamar a kowanne a ciki ma ba wanda yake domin a lokacin nan Eisenhower ne yake shugabancin ƙasa saboda hmm. haka za a yi zaɓe shi mataimakin shugaban ƙasar ya tsaya kuma wani ɗan jam'iyyar democrat wato shi sanata kennedy shi ma ya tsaya hmm. to tun daga lokacin nan alo 1960 ɗin suka mai da ita al'ada eh malam shawa abin da nake tambaya shine me yasa wannan muhawara ta janyo ra'ayin amurka ha mutum kusan miliyan ɗari wadda ba safai akan kalli wannan muhawara a baya kamar mutane masu yawa haka ba To gaskiya shi Donald Trump yana da farin jinin jawo mutane su kalli talabijin domin dama kamar yana aiki a ita talabijin din ne domin akwai shiri da yake na musamman da ake kira apprentice wanda yake shiri ne wanda mutane suna kansa sosai. Wannan eh, shirin ne ko kuma dai wato gangancinsa da eh, azarbabinsa yasa ake son a kalle shi. To duka. duka guda biyu na farko gashi ya yi suna sun san shi a talabijin din suna kallon sa sannan na biyu bai yi wa bakinsa linzami duk abin da izo bakinsa zai faɗa bai damu ba ba shi da nutsuwan magana ba shi da zaɓin kalmomin da zai faɗa to waɗansu amurkawan suna son wannan waɗansu kuma suna son ne su ga to ga mace ta farko da za a irin wannan muhawara da domin ba a taɓa samun mace a cikin shekaru kusan ɗari biyu da aka yi ana zaben shugaban kasa ba taɓa samun mace ta tsaya irin wannan zaɓe babbar jam'iyya ta tsaye da ita ba hmm. amma muhimmiyar magana da ita ce wannan zaɓe ne na amurka wanda ba a taɓa yin irinsa ba tunda ka san shi donald trump bai taɓa rike wani mukami na siyasa ba ko kansila ko ƙaramin mukami bai taɓa rikewa ba amma ya zo allah ya ba shi wannan ɗaukaka har zama ɗan takara na babbar jam'iyya wannan abin mutane suna so su gam me ya sa shi waɗanne dalilai ne menene halayyarsa menene manufofinsa wannan ya jawo mutane da yawa suna so su ga wannan muhawara da aka yi ta ranar litinin. Um, Malam Shehu ai ba su kaɗai ne 'yan takara ba akwai jam'iyya ta 'yan indifenda akwai kuma wata jam'iyya ta da ake ce mata Green Party wacce ta mm. tsaye da mace Dr. Jill su me yasa ba su shiga wannan muhawara ba? To hukumar ko kuma kwamitin da yake shirya wannan muhawara ya yanke shawarar cewa duk wanda za a muhawara nan da shi akwai binciken ra'ayin jama'a da kamfanoni da gidajen talabijin da hukumomi masu zaman kansu suke yi suka ce to sai ɗan takara ya samu aƙalla a binciken ra'ayin jama'a guda biyar da za a haɗa a tattara su a ƙididdige su a samu mafi ƙanƙantar yawan goyon bayan da mutum yake samu aƙalla sai kana da kashi goma sha biyar cikin ɗari. Eh. Ita ma wannan ta jam'iyyar Green Party ɗin nan mai ƙoƙarin tattalin muhalli da yanayi ita ma ba su samu kashi goma sha biyar cikin ɗarin da ake buƙata ba. Don haka ne ba a bar su sun hau dandamalin wannan muhawara ta shekaran jiya ba. Shin wannan muhawara a ganin ka yana taimakawa ci gaban dimokuraɗiyya nan Amurka? Eh kwarai kuwa, kwarai kuwa saboda ka duba kamar na ranar litinin din da aka yi. Ai akwai halayya dama dai mutane suna da tunanin yana da wannan halayya. To amma wanda bai sani ba bai gani ba bai damu da abin da aka yi a cikin zaben fidda dan takara na jam'iyyar Republican ba. Ba zai gani a zahiri ba tunda bai gani ba. amma a wannan muhawara ko kuma wannan muhawara ta ranar litinin ya fito da waɗannan halaye nasa ita ma ta fito da waɗannan halaye nata ita ana cewa ita ba mace ce da za ta iya yin magana ko kuma mutane su ganta su ji suna santa a zuciyarsu ba saboda ba ta da wannan karsashin da kwarjinin da shauƙin na shiga zukatan mutane shi kuma yana da wannan amma shi kuma bai da nutsuwa bai da iya magana bai da hankalin magana bai da haƙuri bai da kawaici bai da kariya ita kuma duk tana da waɗannan abubuwa watakila saboda ita mace ce to duka waɗannan halaye nasu za su fito ƙarara masu zaɓe su gani ba tare da wani shamaki ba. Akwai wani darasi da jariran demokradiyya ko kamar Najeriya da sauransu za su iya koya daga irin wannan? Eh to hankali ita ma Najeriya tana komawa a kan tafarkin yin demokradiyya mai tsafta. ba tare da fada da fitar da gariyo da kokara da makami ba don haka za ka ga yanzu yawancin siyasar da ake ita ma a najeriya a kafofin watsa labarai ake a gidajen rediyo ake a gidajen talabijin ake a kafofin sadarwar wannan na social media ake yi wannan abu ne mai kyau in Allah ya da nan gaba kaɗan za ka gama an daina faɗa a ce ɗan takara ko kuma 'yan jam'iyya kaza da 'yan jam'iyya kaza sun yi faɗa saboda in dai ra'ayi magana ne ta hankali ta tunani a kafofin watsa labarai 'yan takara da shugabannin jam'iya su bayani mutane ba su ma da dama da za su ɗauki gariyo da takobi su tafi su faɗa. a ka ya wannan zaɓe ke tafiya ina ra'ayin amurka ya karkata ko zai karkata. to wallahi um, sahabu har yanzu a san mace tuwo ba wannan muhawara kila da aka yi ranar litinin zuwa karshen wannan mako zuwa farkon makon gobe ta za ta daɗa haskawa amma kusan kankan kan suke ko da ike masu fashin bakin al'amuran siyasa da zaɓe a ƙasar nan suna nuna kamar hillary clinton ita ta fi shi dama damar cin zaɓen saboda a nan ƙasar akwai jihohin da bisa al'ada jam'iyyar democrat suke zaɓa kuma jam'iyyar democrat ɗin nan ta yi sa'a waɗannan jihohi manya-manyan jihohi ne jihohi irin su california irin su new york irin su new jersey irin su pennsylvania irin su ah, ohio ma yawanci duka ita suke zaɓa to in ka haɗa hancin yawan ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da suke fitowa daga jihohin da jam'iyyar democrat take ci cikin sauki sun fi yawa fiye da waɗanda jam'iyyar republican take ci cikin sauki to akwai jihohin da sai an yi turkwakwa sai an yi za'in ja sai an yi kare jini bure jini to a yanzu ana ganin hillary clinton ce take gaba a irin waɗannan jihohi ko da yake kuma ba sosai ba kuma a 'yan sati biyu sati uku da suka wuce donald trump ya taho da irin wani ƙarfi iska ta hankaɗo shi sosai yana kama ta yana dab da cewa izo ma ya wuce ta sai aka zo aka yi wannan muhawara to shin wannan muhawara za ta taƙaita shi za ta kassara shi za ta kawo masa cikas saboda bai yi gwaninta sosai ba ko kuwa ba za ta yi ba shine na ce watakil ba za a san ainihin abin da zai faru ba sai karshen wannan sati zuwa satin gobe kuma kamar ne na gaya maka akwai irin waɗannan muhawara guda biyu da za a yi to hmm. da haka dai watakila ba za a san daidai takamaiman me zai faru ba a zaben shugaban ƙasar nan sai an kaɗa ƙuri'a amma dai bisa ga dukkan alamu bisa abin da suke faɗa manyan su masanan su suna nuna kamar abin yana da wahala Donald Trump ya ci zaben nan saboda jihohin da sai ya ci su ne zai ci zaben bisa ga dukkan alamu bai ɗauko hanyar cinsu ba saboda akwai baƙaƙen fata da yawa a cikinsu akwai latinos da yawa a cikinsu kuma ba shi da goyon baya sosai a cikin waɗannan jinsinan mutane ko kuma jinsinan ƙabilu guda biyu. Masu aro da wannan fashin bakin Allah kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mai zuwa da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amma fa a takaici. tsohon shugaban isra'ila kuma tsohon firaminista shimon peres wanda ake cewa ya share tsohon duk shekarun kafa isra'ila yana bauta mata ya rasu yana da shekaru 93 a duniya perez wanda ya huskanci kasawar jiki kamar makonni biyu da suka wuce ya rasu a yau laraba a wani asibitin da ke hashoma kusan duk wani babban mukamin siyasa da ake rikewa a ƙasar tashi kama daga prime minister ministan tsaro ministan harkokin waje da shugaban ƙasa duk perez ya rika su masu ceto a egypt a jiya talata sun tsamo gawarwakin bakin haure da dama da suka nitse cikin jirgin ruwan masunta a gabar tekun mediterranean wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu sama da 200 a hadarin jirgin ruwa da ya faru 21 ga watan satumba waɗanda suka tsira sun ce kamar mutane 450 zuwa 600 cikin ciki har da mata da ƙananan yara ne da dama aka cusa su a cikin jirgin ruwan wanda ya nitse a garin rosetta daga mai tashar jiragen ruwa wanda aka tasar ma nahiyar turai a wannan babban hukunci da ba taɓa yanke irinsa ba kotun ƙasa da ƙasa jiya talata ta yanke wa wani mutum mai tsaurin ra'ayin musulunci hukuncin hukunci wato bayan da ta same shi da laifin nakasa wasu kayan tarihi masu muhimmanci a ƙasar mali wannan ne karo na farko da kotun wadda mazauninta yake a hague ta yanke irin wannan hukuncin laifin barna a matsayin laifin yaƙi wacce ta yankewa ahmad alfaki almahadi hukuncin ɗaurin shekara tara a gidan yari to laifin da almahadi ya aikata ya isa a yanke masa hukunci har shekaru talatin to amma kotun ta yi la'akari da amsa laifinsa da kuma nuna da damansa akan abin da ya aikata da irin kira da ya ga sauran musulmi kada su yi sake irin wannan ɗanyen aikin jami'an kungiyar bangaren cobra na jam'iyyar ssdm ta sudan ta kudu da ke karkashin shugabancin david yau yau ta sha alwashin za ta kaddamar da yaƙi akan gwamnatin ƙasar. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin mu sallama da ku ina taya Malam Jamilu Ibrahim Umar na unguwar Lazare daidai bankin asusu da ke birnin yamai jamhuriyar nijar da matarsa madan saratu musa murnar karuwar ɗiya ta mace wadda aka raɗa mata suna ranar asabar da ta gabata allah ya raya ya kuma albarkace ta yanzu madadin kowa da kowa ni ibrahim almasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.